Assalamu alaikum na sunana Fatima Alhassan Galadima ɗaliba a fannin fasaha um, ne ce na samar da wani program da ake kiran shiwa ki jarinki lokacin da aka yi zaman covid um, kowa yana ta neman yadda zai kifin kanshi busy ba aikin yi ba wani hanya da ake samun shiga da fice na kuɗi ya yi ƙaranci so sai na fara rubuce-rubuce so da na fara rubuce-rubuce sai na fara tunanin yadda zan isar da saƙo saboda rubutun nawa ya ɗauki wani fuska ne mai kama da za a iya kiran shi da rubutun adabi so rubutun na fara shi ne akan abubuwan da suka shafi arewa wasu kuma na yi shi akan iyayen da mata wasu kuma na yi shi akan soyayya so daga nan shine sai na fitar da courses guda biyar na fara aiki a kansu na koye su da kaina na zo ina gwaggwadawa kamar su graphic design su logo voice recording video editing and picture editing so sun yi tunani ko in yi amfani da wannan ya samu wani abu wato zan sabon wa da kaina kuɗi kenan na shiga saboda yanzu ba aiki ba abin da yake kawo kuɗi so daga nan sai na fara bincike na samu manhajoji fiye da ashirin na aiki a kansu daga baya na tantance guda goma na yi rubutu a kansu da hausa so bayan na yi rubutu a kansu da hausa na yi bidiyo a kansu sai na ajiye da aka koma makaranta sai muka koma muka ci gaba da karatu so bayan watanni sai na zo na fara tunanin yadda za a yi mai da wannan abin ya zama na fara koyar da shi ga masu sana'a daga nan na fara ina koyarwa um, ɗalibai na zo na tara mutane 200 a whatsapp group ina na creating bayan na samar da flyer wacce nake tallan courses ina na saka mai courses ɗin cewa wayar ki jarin ki shi sai na fitar da program ɗin sunan shi waya ki jarin ki so mutane daga ganin wannan shine babban kalubale na saboda ana ganin kamar um, ka tura kuɗi a cewa za a koya maka abu a hausa kuma sannan online kamar media ana sanin kaɗai ce na fara yin wannan abu da hausa so abin ya zo wa mutane wani bambara kai musamman mutane na hausawa da ba su waye da wani al'amari na online class da tutorials in nan ba so a haka har na samu na convincing wasu wato suka fara responding suna tambaya ta ya za a yi su shiga yaushe za a fara a haka maka zo muka fara maka yi first batch wato daukan farko kenan na samu mutum goma da kuma ƙawayena da ƙannena da yan uwana na sa mutum goma ya zama mutum ashirin kenan so mun yi kwasas ɗin tsawon kwana goma sha biyu da na gama first batch ɗaukan farko nazo zo na yi masu certificate soft certificate na designing masu duk a da manhajojin da nake amfani da su na tura musu so sai na zo na ɗauka ta biyu bai ban wahala ba gaskiya saboda su wa'annan wanda na koya na farko su suka ƙara taimaka min suka tallata abin har na samu na ɗauki mutane a na biyu so da na zo na na biyu suna na musu certificate sai kuma muka zo muka na uku da na kai na uku shine na ƙarshe wanda daga shi kuma na ɗan dakata saboda yanayin ayyuka da suka yi mamuwa abin da ya sa na zaɓi mata don ganin cewa su ne suke su shan wahala a sana'o'insu musamman wannan online business online business ka ga mutum ya fara amma bai ma san ta yadda zai tallata kayan shi ba bai san yadda zai rubutu akan kayan shi ko ya sa wa kayan shi um, price ba wato farashi kenan ko zai sa kayan shi farashi ba tare da an ce um, an zo ana tambaya ba duk wanda ya ga kayan shi ya riga ya sani so na yi kokarin na samun musu da hanyoyi masu sauki wanda za su iya yi da kansu ba wai sai sun bayar an yi musu ba sannan kuma a ƙarshe ina kokarin yin waya ki jayin ki na biyu tun da wancan waya ki jayin ki 2020 2020 na yi so ina so in yi waya ki jayin ki 2021 wanda zai zo ya dauki sabon salo suna na fatima alhassan galadima kamar yadda na faɗa a farko za ku iya samun cikakken bayani na ko kuma wani ƙarin bayani www.wikihausa.com.ng ko wiki hausa facebook the instagram